إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku meladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da uku haka ne ko da ashirin da tara kai da ashirin da tara cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin kafin haka akwai yan tambayoyi da aka rubuto kaɗan daga cikinsu mai tambaya na farko yana cewa ka yi magana kan cewa wanda ya ba da shaida akan annabi yusuf ba jariri ba ne ba ba ruwaya da sununa haka bayan ko akwai hadisi da aka ruwaito gashi kawo shi da sanadinsa hadisin yana cewa takallama arba'atun wa hum sidarun fa zakara fihi shahid yusuf kafa ka kuna insha Allah wato bayan ya kawo yace wannan ba kadai ya ishe ka na farko da hadisin ka da'ifi ne ba Allah tun wancan lokacin na ce akwai hadisi amma da'ifi ko kuma abin da bai tabbata ka duba cikin sayi da'iful jami'u sagir karkashin jerin hadisi na dubu hudu da dari bakwai da hamsin da tara hadisi ne da'ifi hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujjar sai ka nemo wani kuma wannan kuma yake cewa ya rubuta cikin harshen larabci mai hukuncin mutanen da suke sallah a kan tituna kuma mata sukan wuce ta gabansu lokacin suna cikin sallah kuma galibin matan ma kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tufafin da ba tufafi na mutunci ba mai hukuncin sallar su ya tabbata cikin sahih muslim cewa yaqta'u salata rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'khirati rahli المرأة والحمار والكلب الأسود manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke yanke sallar mutum matukar babu sutura a gaban shi abu guda uku ne abu na farko mace dan ta wuce ta gaban ka ko da mai hijabi sai ballan sana mara hijabi matukar ba sutura a gaban ka lokacin da kake sallah to sallar ka ta kare ta ta yanke sai dai ta sake wasa abu na biyu jaki idan jaki ya ketara maka gaban ka lokacin da kake sallah ita ma sallar ka ta riga ta yanke sai dai ka sa ko wata daga fari abu na uku alkalbul aswad wato bakin kare waɗannan al'amura guda uku idan sun wuce ta gaban ka yayin da baka da sutura to baka da sallah kenan sai ka sa ko wata sabuwa da haka sai mutane su yi hatara wannan wajibi ne ga dukkan mutum idan zai sallah ya tabbatar ya sanya sutura idan akwai katanga a gaban ka ka tsaya daidai sai kin katangar sai da wani ba zai wuce tsakanin ka da ita ba shikenan ba sai ka sa sutura ba da haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo masallaci sukan yi rigingeniyar yin sallah a inda sawari suke sawari shine ginshikin masallaci wannan ya kokari ya zo nan ba wanda ya tsaya tsakiyar masallaci ya sallah a cikin su kowa na kokarin ya tsaya inda wato ginshikin masallaci ke dan ya zama masa sutura to sai dai yana akwai mutane a gaban ka suna zazzaune kamar ranar juma'a ko dan sauraron karatu to kaga duk sauran da ke gaban ka mutumin da ke gaban ka ka iya sa shi ya zama to shine sutura dinka. sai da wani zo zai tsakanin ka da shi zaka hana shi to kaga wannan a cikin masallaci ma kenan ballan sana kuma idan mutum yana sallah a waje ko yana sallah kan titi lalle ya kamata a kiyaye ma'ana ko da mace ma ba ta ketara maka ba mutane su ketara maka ma ka jefa su cikin hadari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake wucewa gaban mai sallah da ya san abin da ke kan shi na laifi da ya gwamma shi ya tsaya har 40 to 40 na me shekara 40 wata 40 mako 40 kwana 40 sa'a 40 mafi karanci dai kace sa'a 40 to ko da wannan ne kadai a ce da ka san abin da ke kan kanka na laifi da ka gwammace gara ka tsaya har tsawon awa arba'in sama da ka wuce ta gaban masallaci kaga wannan na nuna wucewa ta gaban masallaci yana sallah wato laifi ne sannan shi masallaci kuma lalle ne doki sutura daukan sutura din nan wajibi ne ba wai mustahabi ba wajibi bisa ga zance mafi inganci wannan kuma yake cewa na karanta wani hadisi da yake cewa manzan Allah ya ce an bujuro min da zunubai na al'ummata ban ga laifi fi girma sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sannan ya manta shi wannan hadisin shi ma zaifi ne bai inganta ba don hadisin da ya nuna cewa wanda ya haddace wani abu na alkur'ani kuma ya zo daga baya ya manta yana da laifi ko kuma ma la'anta ta hau kansu ko kaza ko kaza duk wannan hadisan ba su da asali cikin addini falala ne mutum ya haddace alkur'ani sannan kuma sakaci ne da hasara mutum ya manta amma ba wani zunubi da shari'a ta yi tanadi ga mutumin da ya manta wani abu da ya haddace na alkur'ani sai dai kun saka babu yi hasaran falalar da ya kamata ya samu a matsayinsa na wanda ya haddace wani abu na alkur'ani tunda wanda yake da haddar qur'ani Allah ya bashi daraja ya bashi falala sama da wanda baya da haddasa ko da gawawaki aka tara manzon Allah zai sa a binne su a cikin kabari ɗaya irin yadda aka yi wa katla uhud wanda suka yi shahada a yakin uhud ana hada mutum biyu mutum uku cikin kabari yayin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce ayyuhum kana akthara akhdhan lil qur'an wane ne cikin su yafi har da mai yawa idan aka nuna shi sai manzo Allah ya fara gabatar da shi a gaba cikin sawa a kabari kafin mai bi masa wajen hadda kafin mai bi masa wajen hadda kaga haddan alqur'ani tana da kallon ku shakka babu amma mutumin da ya haddace wani abu ya bari ba a cewa yana da wani zunubi da aka masa sanadi ko la'anta duk wannan hadisi ne za'ifai marasa asali cikin addini wannan kuma yake cewa ka yi bayani dangane da yanka cewa idan an yi wa mutum haihuwa idan yaro namiji ne yana da hali ya kamata ya yanka rago biyu idan mace ce kuma ya yanka rago ɗaya to idan mutum ya niyyar yanka biyu ɗin alhalin mace ce aka haifa masa shi ma ya halatta ya halatta babu laifi idan ka yi da kyakkyawan niyyar samun lada wannan za ka shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala fa man tatawwa khairan fa huwa khairul duk mutumin da yanzu ko yaro aka baka namiji a madadin rago biyu sai ka yanka uku ko ka yanka hudu matukar ba alfahari kai nufi ba ba so kake ka nuna kanka kai wani bane a kai ne don Allah dan neman don Allah don godiya ga Allah ya halatta kari akan abin da aka wajabta maka ko ragon da yake tashi ka yanka ɗaya kai da mutanen gidanka ai ya isa amma a madadin ɗaya sai ka yanka goma ka yanka nawa ai ya ƙarin lada ne ko hadaya ka je lokacin aikin hajji ka yanka dabba ɗaya Allah kuma sai saramin alhadi abin da ya sauka na hadaya amma manzon Allah sai da yanka rakumi 100 sattin duk da hannunsa 40 din ya bari aka karasa sallallahu alaihi wasallam ba wani attajiri a garin ku da ya taba yanka rakumi goma ma a aikin amma manzon Allah rakumi 100 shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam saboda ya kowa kyauta jira da aminci su tabbata gare shi da haka wannan karin falala ne idan ka yanka rago sama da daya game da ƴa mace ko ka yanka rago sama da biyu game da da namiji da Allah madaukaki ya baka godiya ce ga Allah shi ya halatta mutum ya azumi wata uku bai halatta ba azumi mafi tsawon azumi na nafila shine mutum ya azumi irin na adabu da annabi dawud shine kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta azumin nafila ba shi halatta mutum ya jera wata ɗaya yanayi dan annabu bai taɓa yi ba Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa cikin hadisin da imamu Bukhari ya rawaito a kitabu Siyam tace ban taba ganin annabi na yawaita azumin nafila a wani wata ba sama da watan Sha'ban tare da haka baya azantar azumin ga watan gaba dayansa da haka daga lokacin da ka zo kai wata guda ɗaya tur ba azumin farilla ba ba kafara ba na nafila a jere kai wata guda ɗaya ka tabbatar bi da akai ka saba koyarwar manzon Allah in za ka yi koyarwar manzon Allah sai ka yi ka huta ka yi ka huta ka yi ka huta haka ya dace kai litinin da alhamis azumi uku a kowane wata da sauransu ka kintace azumi da manzon Allah ya kuɗe ta cewa mutum ya amma kullum kullum kullum manzo Allah ke cewa la sama man sama al-abad la sama wala afsar wanda yake azumi kullum kullum ba ya da azumi shi bai azumi ba shi bai sha ruwa ba shi bai sha ruwa ba ballan sana a ce bai yi azumi ba shi kuma bai samu ladan ba su azumi ba tun da yayi kullum kullum da haka ya kamata mu kiyaye wannan la sama wala afsar yaya hukuncin yin birthday idan an kewayo ranar haihuwa ta kewayo a yawa yaro bikin birthday wannan kiristanci ne al'ada ce da bata dace da musulunci ba ba wani birthday a cikin addinin musulunci daga ranar suna yi ne na bakwai din nan aka yanka mutum ragon suna magana ta riga ta kare ka ce bari sati ya zagayo kai wani biki ko sati ya zagayo kai zake wani biki ko shekara ta zagayo kai biki duk waɗannan bidowoyi ne sannan koyi ne da kirista cikin al'adunsu wanda mu al'umma ta addinin musulunci so ake muzanto al'umma mai cin gashin kanta wadda ba ta kwaikwayon waɗansu ta'adu da al'adu daga wajen wata sai dai a koya daga wajenta domin ka'idar koyo da kwaikwayo ita ce kullum mai rauni shi ke kwaikwayon mai karfi a yayin da ka kwaikwayi yahudu ko nasara abin da ka ɗauka shi ne yake da abin a koya kai ba ka da abin a koya a wurinka sai ka zama mai rauni kai ne kaskantacce wulakantacce ka mai da shi shi ne mai daraja ga kake da haka shirme ne mutanen mu suke zuwa ana wa yaro ba zai ko cewa kansa ko yawa ta sako mai duk wannan al'adun ne kirista ya kamata musulmi ya tsarkake kansa daga wannan dabi'un ba su dace ba Allah ganar da mu wannan yana magana akan wato ainihin mutumin an yi magana akan hawa a shafa cewa ta ce ya halatta mace ta hawa a shafa ta hawa a shafa kun gani ya kamata ku da yawa mutum adalci a cikin zance idan kuna saurare ku rinka bada kunne kuna saurare saurare mai kyau daga jin magana ta a ranar in Allah ya baka fahimta da kaifin kwakwalwa ka fahimci cewa ban ce ya halatta ba kan domin abin da nace idan muka kalli larurar da mata suke fama idan aka ce ba za su hau dan a shafa to akwai larura amma idan sun hau kuma ga me kuma ga illar jikinta zai goji jikin namiji mutumin da ya faɗa wannan kuma sai ka zo ka ce ya ce ya halatta mutlaka ya kamata ku rinka fahimtar me yake cewa ko shakka babu bai halatta ba jikin namiji ya taba jikin mace tawon a cikin motar haya ko akan dan a shafa to abinda muka ce shine a yau idan muka ce sakamakon haka bai halatta ba kowa ya hau dan ajaba mace ta hau bayan namiji ya goye ta akan mashin ba mijin ba muharramin ta ba to abin da zai faru shine mutane za su samu kansu cikin kunci domin wannan fatawar ta iya yiwuwa ga wata ba za ta iya yiwuwa ga wata ba wadda take akan titi da yake dandana akwai motocin haya dandanan ta je ta dawo inda za ta kaga in ta hau dan ataba neman fitina ne ya kamata ta tsaya ko da minti ashirin ko minti talatin ne har ta zo ko taxi ta zo don ta cire ciki amma in ta hau dan ka kaga neman rigima ne amma wanda take wani lungu inda taxi ba ta zuwa yan bas ba ta zuwa wajen to ya za ta ranta, kuma tafiyar kilomita biyar ko goma ko sama da haka don ta je asibiti ko don ta je wani wuri ko dai ka hana tarwa gaba ɗaya ko ka ce ta to idan ta hau ya zanto kenan kofa ta buɗo ta halatta mutlakan dan ta hau ko kuma ta hau alal larurati ta hau alal laruri a wancan lokacin hannu ce idan za a hutun sai a duba waye da tijo wanda ya san ya kamata an da kwatanta a shafa waɗanda suke masu sa ƙananan kaya da bukin gilas su sami da kuma wanda za ka ganshi da hula na ce duk wanda kaga ya sa hula na shafa su ba zai gudu da yawa ba don in ya gudu hula su za su fashi haka ne ko ba kama ne ba to idan aka nemi masanin ya kamata wanda an hango tun da larura ce kuma sai a sake fata kullaha da masa sa sa'ilin nan kuma sai ne bayani akan cewa ya kamata a ce gwamnatoci ma su wadatar da mutane da motocin haya musamman a ware motoci na haya waɗanda suke keɓantattu na mata to duk mutumin da ya kuma sai da lokaci wa ya ce ya halatta a wata ba sai ka fahimta ka ni ban faɗa haka ba kuma ba na jin kuma kun fahimta ka irin yadda ya fahimta din nan ya halatta a rubuta suna akan kabari wannan yana daga cikin in wannan zamanin bid'a ne Abin da ake akan kabari bayan an binne mutum daidai da kasar da za a tara ba a san ta wuce dani daya idan ka tabe ya tsinka haka tsawon haka ya kai inci nawa ba zai wuce bakwai ba kaddara inci goma kada tudun kabari ya wuce inci goma duk kabarin da ya wuce inci goma imam al-qurtubi ya ce wajibi ne a sassabe shi a mayar da shi daidai wa daidai ka duba cikin tasirin qurtubi cikin sosar kaji ka sha mamaki ba malikiya muke ba a duba a gani <laughs> wallahi ce duk kabarin da ya wuce wannan yadda manzo Allah faɗa yace yace ya zama wajibi a sassabe sai an dawo da shi yadda manzo Allah ce to sannan kuma sai mutum ya dauki dutse sai ya sa a daidai kusa da kan mamacin dan mutum ya shaida kabarin dan uwansa amma ba suna ake rubuta ba idan ka dauki dutse da kanka ka sa ka faɗa yan uwan cewa ko da kun zo makabarta ga kabarin dan mu dan ga alama da na sa dutse sanya dutse din shine alama da haka Abdullahi da Mas'ud kafin ba ya mutu yayi wasiyi cewa ko da bayan na mutu idan kun zo gina kabarin na kare wuce tudu kaza kar ku yi mun kuka duk abin da san za a yi na bid'a sai da yana yi sai ku dauki hoge kusa a daidai kusa da kai dan shine sunnar manzon Allah ma mutu suna da katan allo wani ya mutu a watan julai kuma kasa julai ma kuma kuma a makabartar musulmi a watan januwari duk sunan watannin arna da sunan gumaka kuma a watan kaga zulmatun babu ha ko ba a fike matsalar tana da yawa ya kamata mu kiyaye wannan amma ne duk wanda gari kaje makabarta haka za ka gani ta musulmi wato wanda ke nuna har yanzu sunna fa ba ta yadda cikin jama'a yadda ake bukata ba sai an yi aiki da gaske sosai sosai ya halatta mace ta shiga makabarta eh ya halatta hujja ka duba ko da cikin riyadu salihin a kusa hadisin matan nan da su je su tsaya a gindin kabari tana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same ta yace da take bayar Allah ittaqillaha wa hasasibi kiki tsoron Allah isbiri wa hasasibi ki nemi ki hakuri ki nemi ladan dan ki da ya mutu to bata san annabi ne yake magana ba sai iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati sai fuka ba nuri dan ba kai aka wa mutuwa ba shi yasa ka faɗa wannan magana manzo Allah ya ce ko sai ta ce to bayan ya tafi aka ce da ita manzo Allah ne kika faɗa wannan bakar magana sai ta tafi gidan shi dan ta bashi hakuri manzo Allah ya ce inna masabru inda salmatul ula lokacin da kika yi abin lokacin ne ya hakuri ba wai sai da kika zo nan gida ki zo ki bani hakuri ba sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid anan manzo Allah ya same ta a wurin kabari kuma sunnar annabi ta nuna ba a yin kabari a gida makabarta ake kai mutane abin ne don in a gida ne ya manzo Allah ya je gidan ta ya gani a makabarta ne ya same ta kenan wanda ya nuna halattun mace ta je makabarta shine hujja ko ɗaya daga cikin hujjojin malamai wajen halattun mace ta je makabarta to amma manzon Allah ya la'anci masu yawan zuwa makabarta cikin mata zuwan su akai akai shine aka haramta amma so dai a shekara ko so biyu a shekara dan su je ziyartar makabarta ta yi addu'a ta dawo ta raya sunnar manzon Allah kuma zuwan makabarta ya tuna mata mutuwa wannan ya halatta ko kace sunna ne saboda wancan hadisi da ire-iren sa ina fatan kun fahimci wannan ya halatta mutum bayan ya kammala karatun Qur'ani ya ce sadaqa Allahu azim bai halatta ba bid'a ne sai ya kammala karatun Qur'ani kawai shiru zai yi ko kuma yana da bukata ya roki Allah ya yi tawassuli da karatun da yi amma fadar sadakallahu alazim baya cikin abin da annabi ya koyar bid'a ce wadda take ta kusa kusan nan ma ba wai wadda kike na dogon lokaci ba ina ingancin cewa mutum ko da ya mallaki kudin zuwa aikin haji ba zai je ba sai in a cikin makwabtansa ba mai jin yunwa <laughs> to ba wanda zai je aikin haji ke na haram wai ko ma sai an lissafa a nan damu mutum arba'in mutum a nan hagu mutum arba'in gabas da yamma kudu da arewa na farko dai makwabtaka ba a iyakance ta da mutum arba'in wannan magana ce ta malamai kurtubi yi hikaito a cikin tafsirinsa ina jin cikin tafsirin suratul nisa wajen faɗin Allah Ala wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a amma maganar cewa um, mutum ba zai je aikin hajji ba sai makwabcinsa ba ya jin yawa wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba maganar sahabi bane ba maganar tabi'i bace ba magana ce da take yawo a gari kawai kitabun ra'as ne molanka mutane suke faɗa yadda su amma ba wata hujja a kai abinda ake cewa shine idan ka je aikin hajji na farilla ka je aikin umara na farko ka sauke da na biyu da na uku da ka je da ka ciyar da makwabcinka da ke cikin jin yunwa da ka tallafawa dan uwanka musulmi da ke asibiti baya da lafiya da ka ɗauki nauyin mai wa'azi ka tura shi yankin Niger Delta zai yi shekara guda ka ware albashinsa da ka je aikin hajji da kai wannan wanne yafi ko shakka babu yin waɗannan ayyukan ya fi zuwa aikin hajjin ka na nafila ya fi zuwa aikin umarar ka na nafila da muke cikin ramadan sai mutane su yi ta zuwa umara kuma ga makwabtansu nan waɗansu wani ya wata shida a asibiti kan abin da kila abin da ake bukata a yi masa aiki naira dubu goma sha biyar ko dubu ashirin baka tallafa masa ba wani an koro ɗansa a makaranta wani yaro ya zama makaranta yana da result mai kyau sosai da sosai zai iya ɗaukar shi a kowace jami'a a kwasa waɗanda zai fito ya zama mutum al'umma ta yi alfahari da su sai ka kasa biya masa kudin makaranta sai ka zo ka haɗa ka tafi umara ka je kai baka iya dawa kuma kai baka iya sa ayyuka kuma ka je ku yi surutu a gindin kaba kuna yi da mutane wani ya zo shi kadai a wani ya biya wa mutum biyu sun zo ai da wani da mutum bakwai yake zuwa bani shi kadai ya zo kuna tsaye da mutane kuna nawa mutane ba haka mutane ba suke ba ina ruwanka amma rabi ne ba shi kadai da ba kai mai shafi kai sai ya je shi a ya zo da wani a wani ya fada kwatami waɗansu kalmomi da zaka ji yan kasuwa suna faɗa junan su ai wani ya fada kwatami wato bana ba kamar bara ba kenan Allah shi kiyaye mace ce sai ta tara su sai ta bar ya sai ta bar miji sai ta bar iyayenta guda biyu me ya rabon kowanne a ciki suka je kotu mana raba muku idan mace ta rasu sai ta bar ɗaya ita kaɗai ba kowa to sai ka bi hukumin Allah ai zaka samu rabonta fa in kana wahidatan wala annis ita kar ka ga rabin dukiya za a baki to shi ko miji me za a baki miji kuma za a baki ɗaya cikin hudun dukiya wala kun nisfu ma taraka azwajukum illa ma kunna lahunna wala fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn kaga miji za a bashi kwata da dukiya sai cikin hudu ya a baka rabi to sai iyayenta guda biyu da suke da rai wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus ma taraka in kana lahu walad da uwa da uba kowa za a bashi ɗaya cikin shida shikenan wannan shine rabon amma kullum ba na yadda in fada in raba mutane gado kullum dukan sai mutane su je kotu a raba musu gado sai dai zan iya yin bayanin rabon kowa amma tantance rabon su je kotu dan kawa kowa su a hannunsa ya je kotu saboda idan kana gangancin raba mutane gado za a zo a baka labari ba yadda yake ba sai ka raba rigima ta taso wata rana sai ka ga aiko maka sammaci daga kotu ana neman ka fatawar ka ta raba gado ba daidai ba kai kuma ka ba da fatawa ne gurgurdan yadda aka baka labari yanzu wannan takardar dai wannan shine rabon kowa gurgurdan yadda wannan ayoyi suka nuna cikin suratul nisa'i amma a ɗauki rabon kowa a bashi ita ya a bashi rabi miji a bashi ɗaya daga cikin hudu uwa da uba a basu kowanne ɗaya cikin shida wannan sai sun je kotun musulunci wannan mai tambaya ta karshe yana cewa wai dan Allah barin yemu da ɗage riga shi kaɗai da sunna a yana cikin sunna amma ba shi kaɗai ne sunna yake domin wasu ya lura akwai da dama idan suka dage suka bar gemun su suka dage rigan su kuma sai ka ga wajen alkawali ba ka cika alkawali ga cin amana ga ha'inci ga zamba cikin aminci ga yaudara ga dukkan waɗansu ɗabi'u marasa kyau ko shaka babu waɗannan musu kyauta ba domin wannan baya nufin wannan ne kaɗai sunna duk ma wanda ya fahimci sunna a matsayin wannan abin ne kaɗai guda biyu sunna to ya yi kuskuren fahimta ko shaka babu suna cikin sunna gemu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aske shi kuma alama ce na mutum baya sai ya da sunan manzon Allah ke kamar yadda mutum ya dage tufafinsa kar ya bari tufafi ya je kasa da idan sawu wannan wajibi ne cikin addinin musulunci ba ba mustahabbi ba lalle mutum ka tufafi sai ya kasa da idan sawu wannan ko shakka babu haka amma dan mutum yayi wannan kuma shikenan sai ya zama ya zama yana jira kawai abu su ka goyi shiga aljanna ranar tashin kiyama duk da cin amana da zai da rashin kyauta wannan bai dace ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayar da muka tsaya a kan tajiya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ghafurur rahim me kuma yace a ayar da muka tsaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا تأكلوا الربا kada ku ci riba adza'afan mudha'afa ninki abin ninkawa wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku tsoraci wuta wanda aka riga aka yi tanadin ta aka yi tattalin ta domin kafirai sannan wa ati'u Allah war rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum turhamun dan a jikan ku a ranar tashi kiyama malamai sukan yi tambayar cewa menene abin da zamu fahimta karkashin kawo wannan aya da suke magana a riba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhud an bude magana akan yakin Uhud tun jiya wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin مقاعد للقتال والله سميع alim. ayar da take ba mu hoton kamar ga annabi nan na tsayar da mutane a fagen fama kai da wani da wani ku tsaya a nan a dabalin ruma ya tsora mutane ya ce ku tsaya a nan ko da kun ga kafirai na mana ɗiban karan mahaukaci ya karku so har sai in na ce ku so ko da kun ga suna mana ɗiban da shahu cewa dan tsako karku so ko sai na ce ku so to ana magana akan wannan ana magana akan bishara ta aiko da mala'iku ana magana akan kaza da aka zo magana kare. riba ya ayyuhan ladina amanu ya wadanda suka yi imani la ta'kulu riba kada ku ce za ku yi mu'amala da riba domin al'aklu a nan gurin ba wai abin da ake nufi da shi shine ci ba dan kar wani ce to ai mu ci kudin ruwa ne aka hana amma in mun yi tufafi shi babu laifi in mun sai abin hawa babu laifi al'aklu anan ma'anarsa al-intifa' amfanuwa kar ku yi kowane irin dangin amfani da kuɗin ruwa ki sha sutura mallakar gida mallakar kuloti mallakar abin hawa yin sadaka yin kyauta da kuɗin ruwa duk bai halarta ba shine ma'anar la akulu lakin Allah ta'ala abbar bil akli Allah ya bada labarin al aklu dan shine abin da yafi yawa sama da sama da sauran amma ba wai dan sauran kuma sun halarta ba adafa mudafa ninkin ba ninki shine malamai suka ce abinda zamu iya fahimta karkashin wannan shine lalle mu'amala da riba abane da aka sani laraba suna yi a lokacin jahiliya musamman riba wadda take mafi muni ita ce riba wadda aka gina ta akan ninkin birinki wadda take wadda idan mutum ya baka bashin naira dubu daya daga nan zuwa alhamis idan alhamis ta zo sai ya zo wajenka yace ce imma an taqdi wa imma an turbi ko dai ka biya ko kuma in kana bukatan sai gobe to ni kuma zan kara maka wani abu akan naira dubu kullum za a baka ka'ida akan cewa idan ka yadda kowane mako ko kowane wata in yayi baka biya ba to kaza ya karu in yayi baka biya ba to kaza ya karu tun kana bin mutum naira dubu daya sai wannan abu ya ninku sakamakon ribar da take hawa kai ya zama dubu biyu ya zama dubu biyar ya zama dubu goma kaga abu afan mu ba a wannan ita ce riba mafi muni wanda mutane ke mu'amala da ita tun lokacin jahiliya to sai Allah ya nassanta haramcinta a tsakiyar ayoyin da suke magana akan yakin Uhudu domin a nuna mana cewa sojoji da za su tafi yaki bayan kyakkyawan niyya a cikin zuciyarsu da ikhlasi cewa sun fito ne li takuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zama a sama to dole ne kuma su tsarkake mu'amalolinsu na rayuwa ya zanto ba sa mu'amala da haramun wajen ci ko sha ko sutura Matuƙar suna buƙatar cin nasara a fagen fama to kar su zanto masu ta'amuli da riba a karkashin ƙasa dole su ku daga munanan ayyuka aka kawo riba a matsayin misali in ba haka ba sauran ayyuka ma kaba'irai ya kamata mujahidun sojojin yaƙi ya kasance sun yi ƙoƙarin ne santa su domin takawa tana ɗaya daga cikin abin da ke gaggauto nasarar ubangiji a fagen fama yin ta'amala da riba mu'amala da riba kuma ya ci karo da takawa shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa wata kullu ku tsare dokokin Allah la'allakum tuflihun dan a cikin ku wata kunnar ku ji tsoron wuta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikin ku ba sai ubangiji yayi masa magana shi da shi a ranar tashin kiyama ko tafinta babu Allah zai maka magana kai da shi dan adam ya duba gaban shi ba komai ya waiwaya baya ya ga wuta ta hararo shi tana kallon shi manzo Allah ke cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ku nemi kare kanku daga wuta ku riki garkuwa daga wuta walau bi shiqqi tamra ko da da rabin dabino da za ku tsaga ku baiwa miskini sadaka in ba ku samu abin sadaka to sana kana da abin da zaka bayar mai yawa mudu ɗaya mudu biyu buhu ɗaya buhu biyu buhu ɗari buhu talatin kana da abin da zaka ba dan ka da miskini ashe sadakan nan da zaka yi garkuwar ka sai da tsaron ka daga wuta a ranar tashin kiyama in kai da kyakkyawan niyyar Allah ya baka lada shine wata kullar ku ji tsoron wuta allati uiddat lil kafirin wadda an riga an tandeta domin kafirai sannan wa ati'u Allah wa rasul la'allakum sai Allah ya وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم عجر العالمين وبنجد وسارعوا كوي هنزلي كوي غقاوا إلى مغفرة من ربكم زوا نيمان غافرة ثم دقوجا وبنجد وجنة لكم الجنة عرضها السماوات والأرض wadda fadinta shine fadin sammai da ƙasa wato fadin gidan aljanna shine ka haɗa sama ɗaya har guda bakwai ƙasa ɗaya har guda bakwai ka haɗa su wuri guda ka miƙar da fadin su wannan shine fadin gidan aljanna to wannan fadin kenan ba a yi maganar tsawon ba malamai suka ce me yasa ba a yi maganar tsawo ba sai aka yi maganar fadi suka ce galibi tsawon abu ya fi sa tunda har aka yi maganan aljanna ya kai fadin sammai da karsai gaba daya to tsawon ya fi karfin kwatance ke. ya fi ya fi karfin dan da za a maka kwatance da sama da kasa za a yi maka kwatance dan su ne mafi girman halittar da kai ka gani to da me za a kwatanta ma kuma yanzu tunda fatin ba kenan ina ga tsawon waɗansu malaman suka ce a'a saboda fatin da tsawon duk ne domin aljanna ba ce tana da kubba a samanta galibi gini da aka yi mai kubba kamar irin wannan shine kubba to za ka samu da fadin da tsawon in injiniya ya san abin da yake ya kamata ya zama daya to sai za ka ce aljanna a wannan tsarin take tsawonta da fadinta daya jannatin arduha samawati wal ard wannan aya da ta ce jannatin arduha samawati wal ard ko shaka babu tashbihi ne mai ban mamaki domin an cire wato ainihin harfu tashbihi da adatu tashbihi amma an bayyana ta cikin suratul hadith وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض وعدا للذين آمنوا بالله ورسله wato ta kamar fa'in sama da ƙasa nan sai aka cire adatu tasbihi a can aka ce ardu haka ardu sama'i sama da aka wata bisi da mufrad a nan gurin kuma a sama an kawo ta a ta jami'i ardu has samawatu wal ardu wa iddat lil domin a nuna maka as-sama'i da ke cikin ka harfu sama'i ismul jins ne wanda ya shafi kididdiga na sammai guda bakwai duk da lafazin mufradi ne amma tunda ismul jam'i ne ya shafi jam'i kenan me ke nuna cewa jam'i ne tunda anan an ce ardu has samawat wal ard fadin aljanna shine fadin sama fadin kasa wa iddat lil muttaqin an yi tattalinta an yi tanadinta domin masu takawa a wurin wuta an ce wa iddat lil kafirin a wurin aljanna an ce uitat lil muttaqin wato sai wannan ya nuna mana cewa da wuta da aljanna tana an riga an kammala an halitte su an tattala abin da ke cikin kowace na abin da ya dace da ita wuta abin da ya dace da ita na azaba duk yana ta aljanna abin da ya dace da ita na hurul ini na ni'ima da komai da komai duk yana ta idan an ce uiddat wanda ke fi'ili madi ne mabani lil majhul an riga an kammala ma'ana rufi'atil aqlam wa tafatta suhuf kenan an riga an kammala ginin aljanna an riga an kammala ginin wuta a wuta sai aka ce lil kafirin an yi tanadin su domin kafirai a cikin aljanna sai aka ce wa yaddul muttaqin an yi tanadin su domin masu takawa waɗanda suke rikon garkuwa tsakanin su da azabar Allah garkuwa ta imani garkuwa ta aiki na gari garkuwa ta dabi'u na gari in ma baka san su suwaye almuttaqin ba ayat ta fassara a gaba alladhina yunfiquna fis sarra wad darra sune wanda suke ciyar da dukiyarsu fis sarra a hali na yalwa wadarra da hali na kunci idan suna da akwai da yawa za su bayar da yawa din idan suna da kaɗan za su bayar da kaɗan duk wanda aka ce kawo dukiya fi sabilillah lafi a nemi masu kuɗi ni namu dan kaɗan ne kuɗi masu da yawa sai da ce akan in ya samu da yawa din ba zai bayar ba duk wanda yake bayar da dan kaɗan sai da ce akan in ya samu da yawa kuma zai bayar da yawa da haka mutum na koyawa kansa kyauta da sadaka ne dan abin da yake da shi komai kankanin su shi ma na cirewa yana bayarwa shi yasa sahabbai lokacin da za a je gazo tabuk lokacin da wani zai kawo dinari dari hudu wani ya kawo dinari kaza usman dan affan ya kawo raƙuma da abin da ke kansu na laftun kaya da komai da komai a daidai lokacin wani ya kawo mu da nabi guda ɗaya na dabino yace shi ma a ko manzon Allah ya karba yayi masa addu'a ta alkhairi irin yadda yawa wanda ya bayar da yawa saboda al'ummar musulmi ana so kowa ya yi tarayya wajen ginin ta aiki ne na gayya ba na wani mutum ɗaya ba ba nuna attajiri shi kadai ba aikin gayya ne kowa ya zo ya kawo taimakon su dan al'amuran su jini annazina yunfiquna fis sarra wad darra as-sarra halin farin ciki halin damuwa da rashin lafiya ko halin lafiya da rashin lafiya ko halin wadata da talauci ko halin walwala da halin damuwa duk wanda ka fassara ayar yayi domin as-sarra abin da ke sa mutum farin ciki ai lafiya na ciki wadata na ciki walwala na ciki komai na ciki kishiyar haka abdarra cuta na ciki talauci na ciki kowane irin abu allazi ne kuma na sarra ra'i wadda wannan ɗaya daga cikin sufar take wal min al sannan kuma suna koye fushi idan an fusata su suna da damar su bayyana amma sai su ki ba, sai su haɗiye shi domin kazmul ghayr abin da yake nufi haɗiye fushin ta yadda ka yi ƙoƙarin a fuskar ka ba a gane ka ji haushi ba ba kowa ke da yawan nan ba ba wai dan abin ya fi karfin su ba wanda ya musu ba daidai din nan ba in suna so za su rama in zagi ne za su yi zagin sa in bakar magana ce su ma sun iya bakar magana dan ba su da makaranta akan titi kowa yake koya saboda haka amma saboda neman lada sai suka koye fushin kamar ba ba wannan ko manzon Allah ya ambaci cikin hadisi cewa dukkan mutumin da ya koye fushi alhalin yana da ikon bayyana shi to ubangiji zai shigar da shi gidan aljanna ranar tashin kiyama yace zaɓo wanda kake so cikin wurin gini. Wani hadisi ibn majah ya rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi ne abin da za a baiwa mutum wato kawai kushi kamar sadaki ne na wurin gini a ranar tashin kiyama sannan manzo Allah tun da ya san abin na da wahala sai yake cewa babu wani abu da mutum zai hadiya mai kuna wajen hadiyarsa irin a bata maka rai wanda ya bata maka ran ka iya ramawa amma ka haɗiye hadiye wannan ce ko bai wahala a cikin rayuwa yadda dan adam yake shi kadai ma na son ya zalunci ba na sanan an taba shi to da haka amma idan mutum ya haɗi ya kyale kamar bai gani bai ci kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba ko shakka babu wannan abin da ke kara mutum daraja a gobe kiyama amma ba kowa ke yi ba wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhuhazun azim ba mu iya wannan sai masu hakuri ba mu iya wannan sai waɗanda suke ma'abota babban rabo a ranar tashin kiyama shi yasa ɗaya daga cikin khalifatul muslimin ko umara ibn mu'minin yana zaune cikin fadawansa can gefe sai kuma ga bayi suna wasa da juna can gefe sai kuma ga waɗansu talakawa suna ta abin da sauransu ana raha sai ɗaya ya ɗauki takalmin sa je jifan ɗayan sai ya samu halifa a kuma tun na dama yayin da ya same shi a kuma tun na dama shine amirul mu'minin fa sai waiwaya Allah ba sun da idan an tashi za mu je shan ruwa gidanka ko ma'ana kamar ma bai jin da ake a nan gurin ba yana so kar ma ya nuna na ga kaje sai da talakan ya damu sai ya nuna ma bai ma ji gifan ba yana magana da na gefen sa da talakan ya sake zagawa wata da ya baka kuɗi hakuri sai zagaya nan ya malam sai ido aya tana maka tsaya ne kamar dai haka ma'ana yana so ya mantar da kan kar ma ya ji damuwa har dai talakan nan ya gaje ya tafi sa ma'ana waye zai iya irin wannan kadmul khayf kenan koyi ta shi idan kai abuwa sai Allah ta kuke ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu guda uku waɗannan ababe guda uku haka suke yace ma naqasat sadaqatun min mali babu sadaka da ta taba ya tauye dukiya duk sadakar da zaka yi ba za ta rage dukiya ba sai dai ka haɓaka ta wa ma zada Allah abdan bi aqwin illa izza ba abinda Allah ke wa bawa dadi da shi idan yayi abuwa face ya kara daɗa masa ɗaukaka da buwaya wa man tawadha lillahi rafa'ahu Allah azza wa jalla duka wanda ya tawazu dan Allah ya shigo cikin taro bai nuna kansa ba dan matsayinsa na ilimi ko na sarauta ko na kuɗi ya sadi da sauran ya ayyuhan nasu in yayi haka dan Allah shi ma Allah zai ɗaukaka shi guda uku haka suke tafiya ubangiji ta Allah ce wal kadhibun al ghayb yasa da yawa daga cikin mutanen kirki sai a zage su sai su kawo su ba kuma bayan sun ji kuma in suna za su rama za su iya ramawa sai a faɗa musu bakar magana sai ka kasance kawo su bayan kuma su ma in sun ga dama za su iya ramawa ubangiji ta Allah ce wal kadhibun al ghayb sannan wal afina anin nas da masu afuwa ga mutane an yi musu ba daidai ba sai su yi afuwa domin koye fushi daban afuwa daban wani ya iya koye fushi da nufin nan gaba ne zai rama amma idan mutum ya koyi fushi kuma sai ya afuwa to kaga wani abin da yake nan falala kuma da ya sake Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji yana son masu ihsani masu ihsani tsakaninsu da Allah masu ihsani tsakaninsu da mutane ihsani tsakaninka da Allah shine kadai tafi da ibada shine manzon Allah ya fassara shi lokacin da mala'ika Jibril ya tambaye shi akhbirni an al-ihsan sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bota ta mu Allah kamar kana ganin sa dan in baka ganin su shi na ganin ka kaga cikakken imanin tauhidi ne zai saka wannan shi yasa Allah ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kuma yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati wuthqa wa ila Allah 'aqibatu al-umur ihsani tsakaninka da Allah kade ka da ibada Ɗayan ta shi subhanahu wataala ganin girman sa da jin tsoron sa insani tsakaninka da mutane shine al-infaq shi da dukiya kyauta da dadar magana kaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbauha adha mu'amalar su ba tare da algushu ba mu'amalar su ba tare da ha'inci ba sakin fuska idan ka gama da su manzo Allah ce la tahtaranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talq karkare na aiki na gari komai kankantarsa ko da ka saki fuska ne ga dan uwanka dole sai mun yi kokarin koyan wannan duk wannan suna cikin insani to masu irin wannan su ne waɗanda aka tanadin aljanna don su wallahu yuhibbul muslimin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum su ne kuma waɗanda idan sun aikata su alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar barin wani wajibi alfasha sun aikata wani harama. aw zalamu anfusahum bi tarki wajibin wajaba alaihim ta hanyar barin wani wajibin da ya zama wajibi a kansu idan ɗaya daga cikin wannan ta faru mai suke yi zakarullah nan take sai su tuna da Allah su tuna azabarsa su tuna rahmarsa su tuna aljanna su tuna wuta dandanan sai su tuna su koma zuwa ga Allah fastaghfaru li dhunubi sai su nemi gafaran su Allah ce wa man yakru dhunuba illa Allah yo wane ne mai gafarta zunubi in ba Allah din ba ba mai gafarta zunubai sai shi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ba sa zarcewa akan abin da suke na sabo alhali sun san sabo ne kokari suke su ba wato bawa wanda yake aikata sabo abin da ake so kullum ya tuna girman azabar ubangiji da tattali na azaba da ya ga masu irin aikata sabo da sai wannan ya sa ya firgita ya tsorata sai kuma ya tuna fadar rahama sai ya tuna cewa a ce idan na tuba kuma za a kasa to sai kokarin tuba gaba ɗaya ko rage yawan sabo zai wahala kila mutumin da ya saba waɗansu ayyuka na ɓarna guda goma ya tuba gaba ɗaya gare su lokaci guda akan samu masu irin wannan imanin wanda suke saduda gaba ɗaya amma alal akalli ka tuba daga mafi girman su mai bi musu mai bi musu mai bi musu ka zaɓi laifukan da suka fi kowanne girma ka yi ƙoƙarin hana kanka su bayan wata ɗaya ka zaɓi wanda yake bi masa bayan wata ɗaya ko bayan kwana kaɗan bayan waɗansu lokuta ka zaɓi wanda yake bi musu har sai ya kasance ubangiji ta Allah ya kankare zunubinka kuma kai ma mai wa'azi haka kamata ka ga hankalin mutane kada ka dauka cewa mutumin da yake laifi goma sharadin a karɓi tubansa sai in ya daina yin dukkan laifi guda goma a'a kowane laifi shi kadai a karan kansa laifi ne in ya tuba ya daina shi ko da yana yin ɗayan baya ana a ki karban tuban da yayi daga wannan ɗayan domin kowanne laifi ne za a yi tabi a kansa a karan kansa shi kadai rarragewa din tana taimakawa mutum ya tuba gaba ɗaya rashin rage waɗin na sa zuciya ta ke kace ya kasance ta bushe ba ma ta jin wa'azi sai kai wa'azi sai shiga ta kunnan dama ya shiga ta kunnan ina fata an fahimta ubangiji ke walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim kafin wannan hadisi ya tabbata cikin sunan na abi daud da ibnu majah da waɗansu daga cikin malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bawa da zai laifi bayan ya yi laifin da dama ta kama shi sai ya yi tsarki sai ya yi sallah ya yi istighfari face sai Allah ya gafarta masa wannan laifin da Ka yi wani laifi yanzu ko kin yi wani laifi na dama ta kama ka bayan ka yi laifin sai ka tashi ka je ka yi tsarki ka yi alwala sai ka yi sallar nafila raka'a fi ayyu kasin min lailan aw nahar saboda so kake ka tuba daga wannan zunubin sannan sai ka roki Allah gafara zunubanka manzo Allah ya duk wanda ya ta Allah zai gafarta masa ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim irin waɗannan sakamakon su shine gafara ta musamman daga wajen ubangijinsu wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta khalidin fiha suna masu dawwama a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ma da sakamakon masu aiki kaga sai aka ce al-amilina ma'aikata ba masu surutu ba limithli hadha falyamal al-amilun don irin wannan sakamako ya kamata masu aiki su yi aiki masu himma su yi himma masu kwazo su ƙara kwazo sai aya ta gaban lafiya قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أن دعوا بياني قبل يجب bayan wancan wa'azi da ya gabata don jan hankalin masu jihadi cewa su kimtsa su yi guzurin takawa don tafiya wajen yaki bayan guzuri na kayan fada sai sun yi guzuri da tanadi na takawa da hali na gari da ihsani tsakaninsu da Allah da ihsani tsakaninsu da mutane Allah ce kada kalar min qablikum sunanu hakika sunnoni sun riga sun shuɗe tun kafin ku fasiru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa mana ku gani fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu kare ta ayoyin Allah ya zama abinda ake nufi da sunnoni anan al'ummomi da suka wuce baya tsarai ku daban-daban mutane daban-daban karne daban-daban sun mutu a baya a tarihi sawa'un waɗanda suka yi hali na gari da kyakkyawan karshen da suka samu ko waɗanda suka yi mummunan hali da mummunan karshen da suka samu sun riga sun wuce baya a tarihi wanda ke nuna kuma ba za ku dawo ba da haka a yanzu nan da kuke tafiya a cikin rayuwarku yawa ne mutu yau wancan ya mutu yau wancan ta mutu haka za ku tafi har ku zo ku kare wannan karnin ya wuce sai wani karnin daban kuma ku duba tarihin wanda suka wuce a baya ku gani mai kyakkyawan karshe shine mummuni mai mummunan karshe shine mai karshe ayoyin Allah hada bayanul linnas wannan bayani ne hada ina ismul ishara ne zuwa ga alqur'ani wannan littafi da ake karanta muku bayanul linnas bayani ne da ake yin shi dan mutane wa hudan kuma shari'a ce wa maw'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqin ga waɗanda suke masu takawa wa maw'izatun lil muttaqin wa maw'izatun da kuma wa'azi lil muttaqin ga waɗanda suke masu takawa wala tahinu wala tahzanu la tahinu kada ku yi rauni dan ma wani rauni ya same ku a jika a filin yaki din faqad massal qauma karkum mislu su ma mutanen abokanan fadan kudin rauni ya samu ire-iren su fatan kudin wanda ya tafi. lafazin alqarhu ko a karanta shi kamar haka da yawa fa'un fataha alqarh ko a ce alqurh da haka kira'a ta tabbata guda biyu wata kira'a in yamsaskum karhun wata kira'a in yamsaskum qurhun idan ka karanta shi da fataha ko ka karanta shi da dhamma waɗansu malaman suka ce duk ma'anar su daya yana nufin rauni waɗansu malaman suka bambance malaman lokacin kenan al-kisa'i da al suka ce ma'anar sa daya da al da al kamar al'akaru da al'ukuru kamar ar-ra'bu da ar-ru'bu suka ce duk ma'anar su daya amma alfarra farra ita akwai bambanci yace alqarhu wato rauni din kenan alqurhu radadi da zafi na raunin shine alqurhu idan muka fassara shi da wannan sai zanto idan wani radadi kuke ji sakamakon suka da mashi da tsara da takobi su ma kafirai suna jin irin wannan radadin kamar da Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما in kuma fassar alqarbu ne rauni to ai ba a jarar da cikin rauni din ya samu in wani rauni ya same ku watan ku cikin wannan ya same ku ma'ana idan yau sun yi muku lahani sun jiwa waɗansu daga cikin ku ciwo sun karkace waɗansu sun yi shahada kuma kun jiwa waɗansu daga cikin su rauni kun karkace waɗansu daga cikin su a yakin badar da aka yi shine ka kada masal qauma sarfun bisu lallashin su ake cewa ai dama makashin maza maza karkace mai dukan maza maza kan dake shi ma wanda ke daure maza ke shi ma maza kan daure shi wata rana ba wai abin ya tafi ku ne ku ne ba ko kuka fara yi musu yanzu da suka yi dan nan ba wani abu ne ba ma'ana ku sake sa himma da kwazo kar raunin da suke muku ya sa ku ji tsoro ko ku gida shi da Allah yake lallashin mu ne su da jihadi sai kuma yace wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas tilkal ayyamu wadannan kwanaki ne ko waɗannan kwanaki ne da yawidu ha bai nan da muke tuttuya su tsakanin mutane addula ko al'idala ko almudawala abin da ke nufi yawmun laka wa mun alayk wata ranar ka samu wata rana ka rasa wa mun lana wa yawmun alaina wa yawmun nasarru wa yawmun nufar ma'ana wata rana a gare mu wata rana wani ne ne samu wata rana mai farin ciki wata rana a kore mu misali kan da rayuwar ciki. abinda Allah ke nuna musu haka rayuwa take ba kullum ake kwana a gado ba ba kullum ake kwana a gado ba wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wata rana ka kwana a gado wata rana ka kwana a karkashin kesu wata rana ka karkashin kwana a karkashin tukwane matsabar take kullum kun unsa wa in talat salamatu yawman ala alatin adba'a mahmudu duk da mace ta haifa ko da ya dade ba zazzabi ba ciwon kai ba mura ba ma shafu wata rana da da da kace kan kata ko za a dace shi da cikin akulu kula ta daukar manja za a kai mutum ba gaba duk wanda ta duk kudin sa ba za a ce ku ɗauko mota ta kowace tsada ba duk sarautar sa ba za a ce a kai shi a mota mai jiniya ba za a kai shi makamarta a akulu kula وتلك الايام نداولها بين nas kwanaki ne waɗanda muke tafiya su ga mutane irin yadda irin yadda kudurar mu suka dama ubangiji wani wal ya'lamu Allahu allazina amanu domin mummunai domin Allah ya bayyana mummunai na sarari a gane al-ilmu annal alama. ba wai dan Allah ya san mummunai ba dan kafin hakan ya faru ya san mummunai amma ilimi fi ne akwai ilimi na tufil azal akwai ilimi na al-ibrar bayyana wa sanari bayan ya sani ya sanar da sauran sai Allah ya san kowa ne mummunai amma in yana so ya sanar da mu mummune sai sanar da tabi waɗanda suka fita suka tsaya su ne mummune waɗanda suka gudu su ne ba mummune ba shi ne waliya almallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah ya riki shahidai a cikin wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ba ya san azalimi wa yumashshifa Allahu allazina amanu lafazin at-tamhid yana ɗaukar ma'anar at-tazhir tsarkakewa wa yuzahhira Allahu allazina amanu waɗansu suka fassara at-tamhis da cewa wato ainihin ne al-ikhtibar jarrabawa wanda wala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum waɗansu suka fassara at-tamhis cewa shi ne at-takhlis daga mahisa yamhasu mahsan ma'ana tace abu in mun fassara shi da tacewa don Allah ya tace mu ne na gari a bambance su da wanda ba na gari ba in mun fassara shi da cewa abin da ake nufi da wato ainihin shi um, um, shine tsarkakewa don Allah ya tsarkake mu ne daga zunuban su shi yasa sai su yake waɗansu su mutu kisan da ake musu a wajen yaƙi ya zanto sanadiyar kankare zunubin da ya wuce baya nasu ko a ji musu rauni raunin da aka musu ya zanto sanadiyar kankare zunubin da ya wuce baya ko in mun ce abin da ake nufi da tamhir shine jarrabawa Allah ya karanta jihadi dai ne jarraba su wane ne mummunai waɗanda za su tsaya ba za su gudu ba su wane ne waɗanda ba mummunai ba za su ta kawo uzuri dan su hada kansu zuwa yaki za su yi kokarin halattawa kansu kowane irin uzuri da zai ba su damar su zauna a gidan su je yaki to ayat dai kowanne ka fassara shi shi ma'anar ta ta fili wani mahi sallahu na amanu kuma Allah ya karanta yaki dan ya tace mummunai ko dan ya tsarkake mummunai wa yamhaqal kafirin kuma ya ta ta kafirai wato mahqul kafirin ma'ana shine halakar da su gaba ɗaya Allah dan ya halakar da su ma'ana ga kadan daga cikin manufofi na yin yaki Allah ya sarrafa yaki ba wai kawai dan kuje kuje su kai ba dan ku ne a cikin kuwaye mai karfin imanin da idan an ce a cikin jiki waye wanda yake zai tsaya yana ba da su da gariya kun ga ku da kanku sai ku gane junan wanda in ba yake ba za su gane wannan ba da haka sai ma kana lahu liyazara almu'minin ala ma antum alayhi hatta يميز الخبيث من الطيب أو تقرأ حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب dan a bambance kaga wannan abin da sannan kuma Allah na sanya rike waɗansu ya kalta tasar shahada idan ana zaman gida ba za a yi shahada ba sai an fita yaki za a yi shahada wata take cikakke shahada shahadar zaman gida ba ta kai ta yaki ba to kaga wannan ma sai da daga cikin dalilin da suka sa aka sallanta wato ainihin yaki sannan Allah yana so ya azabci kafirai amma ku ko ne makamin yi musu azaba da yana so ya musu su duniya ba da wuta ba ba ta hanyar saukar da tsawa daga sama ba ba ta hanyar ambaliyar ruwan sama ba a'a da hannun qatilukum yu'azibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhi wa yansurkum alaihim ويسقي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم duk wannan wato hikimomi na yin jihadi sannan kuma wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah ai shar'an fi jihadi dan tutar Allah kai sama litakuna kalimatullahi litakuna kalimatullahi la kulli yake kalmar Allah sama a sama wal mustadafin min rijal sannan an shar'an jihadi dan ku ce masu rauni cikin mu ake zalunta su a karkace waɗansu aka rusa musu gidaje ba su ba su gani ba sai ku yi jihadi dan ku rama musu a duk wannan wato hikimomi da yawa na yin jihadi amfanin koro irin waɗannan hikimomin dan ba su zargin musulunci da cewa musulunci ya san anta yaki wato akwai ta'addanci akwai menene dan su gane cewa yaki ko jihadi ba ta'addanci ba yaki adalci ne ba zalunci ba ne dan Allah na sanya zaɓin mu ne ne kar an dan Allah na sanya lallata kafare kar an yaki don ubangiji da Allah na son ya rike wadansu a matsayin shahidai ya san ta yaki dan Allah na so marasa karfin da aka tauye musu haƙi a kwato musu haƙi ya san ta yaki yan umu musulmi na Falastin inda ana yaki da ba za su shekara 50 cikin kasance wanda suke ciki a yau yan uwan musulmi a afghanistan inda ana jihadi din na duk duniyar musulmai da ba za su samu kansu cikin halin da suka samu kansu ba a halin yan kuma musulmi a kowane yanki na duniya a yankin cambodia a yankin bulgaria turai ta gabas gaba ɗaya inda musulunci ke shan wahala ko in ce musulmai ke shan wahala a irin su romania a irin su algeria a irin su bosnia herzegovina da duk inda musulunci ke musulmai ke shan wahala inda ana jihadi na bismillah da musulmai yawa amma sojojin kasashen musulmai sojoji ne na rawar soja don tunawa da ranar samun yanci ba sojoji ne na jihadi sojoji ne wanda za a busa madogala a yi rawa a kusa kama a yi wa ne sojoji da wanda suke nuna karfin wayansu idan mutanen kasar sun yi zanga-zanga suna neman yancin kansu da turu su karkashe amma ba dan su kwato wa al'umma din wannan ne suke cin da wanda su amma inda ji jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi zai ji dadi wanda ba musulmi ba zai ji dadi dan wanda ba musulmi din ba ba wai ma tsaya idan yace a'a na yadda ku kafa gwamnati ku zama musulunci zan ba ya ce gidan sai rayu a ba shi kariya karkashin gwamnati musulunci da kare bukatun da muradun su yi ma ashe aladanci ne ba zadanci ba ne shi wani mai Allah da zai hamu da su kai tallafi an hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ma الصابرين ولقد كنتم تمنون قدمت الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيته وأنتم تنظرون يقول كما نذاب في الجنة ولما يعلم الذاب أن جاء منهم الله في عباية تماسك هذه السنة ويعلم الصابرين Allah bai riga ya bayyana da masu hukumin cikin ku an gane su jarumin cikin ku masu kuma kawai su fuska aljanna aka cikin rubi ba a shiga aljanna aka cikin rubi sai an tantance sai an bambance ba dukkan yake tafiye ba akwai farin da yake fice ne akwai farin da yake rogo saboda haka dole sai an bambance da haka ubangiji ta'ala yake jarrabar mutane da takalif ku yi kaza ku titin da barin sai zato unwani adireshi na cewa wannan baki ba ne wajen da su ta su wannan aya kuma da kai ce a mafi masu da kuma sannan wadan ba ya su kuma su lalina kalon ya kamar su masu da kuma su kuma su ba wa zo zilo ta ta yi su da rasu wanda ne da abu ma a kuma na su ba ana inda na su ba a yi bari am hasibtum an tutraku wadan ma ya ilmi lillahi da zina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وسميع عليم ومن جاءنا فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين آيوين الجسم الذين تبغوتها dan a tantance masu imani na gari a tantance masu hakuri da suka tantance da aljanna wala kad kuntum tahannuna al-maut min qabl kun kasance kafin yau kuna ta burin mutuwa sahabbai sun abu ka suke cewa ayi jihadi Allah ya a ku kore ne kuma ke musalata ku ke hannu ku ba magana jihadi ku ku tsayar da sallar ku ba da zakka tun a maka har aka ina Allah ya ta wala kad kuntum tamannuna al-maut min qabl tun da can kuna ta burin mutuwa kuna cewa a sharhan ta yake da kuma kuma da kuma shahada an gane ku min qabla an talqahu tun kafin ku zama da mutuwa tun kuna fatan ta fa kad ra'aytumuhu to a yau ga mutuwa tun kun san ta ra'ayi ra'ayi ko antum da alhali kuna gani ne wato yadda ka'ida kan nuna shi duk wanda ke fatan jihadi jihadi jihadi yake ta kururuwa da baka to in jihadi ya so shi da zafin amma wanda yake maganar jihadi yake jimsi yake shiri da karkashin kasa ya kiyamun laili azumin litinin da alhamis ɗabi'a ta gari hali na gari ya sa take bakin sa daga namun mutane daga zagin mutane daga raina mutane daga wulakanta mutane duk duniya ya kafa shi kowa da fi ya ɗauki kansa a matsayin da kuma san sassa ko wani daga cikin ta da shi ya ce idan an ce ga aljanna ba wanda aka sai ke cikin mutum ya shi na kuma annabi yake cikin na sa rai ne wanda mutum da yau idan an ce wuta kuwa kowa zai tsira guda ɗaya ne zai saura zai faɗa cikin suna kuma annabi ce ina tsammanin ne da wannan ɗaya tsammanin farko zai saka aiki tsammanin ne zai saka ne sun cikuna na ɗaya haka ake so ka zama tajma ubayin khawfi wa raja amma shi ɗauka sun ne kai sun kasance ne kai ne mummuni sauran kafirai ne kowa ba mummuni ba ne ko kaɗai ne mummuni ko goma ko kusa biyar ko ko ashirin ko kun ka ko ne da musulmai to daga lokacin da ka kafa da al'umma annabi sallallahu alaihi sai ka kana da abin da za ka bada an cikin kabari da an tambaye da yawa daga cikin mutanen da mutum ba zai iya kyautar sallah ba in ka sallar shi ka ciyar sa karatun fatiha in kana so ka da ba'i ka ciyar sa in ka ciyar sa amma ya kafa su dukkan al'umma ya kafa su da ya kafa uwa ya kafa uba ya kafa kai ya kafa shugabanni ya kafa talakawa ya kafa masoyi sura shi kadai da shi ne wanda sai da ran su ba ku za su yi an ce al'ummatul islamiyya su kadai ne sauran ba ba ne a cikin su ba mai jihadi a cikin su ba mai tafsiri a cikin su ba mai tafsiri a cikin su ba mai a cikin su ba wanda ya karatu na addinin da zai iya karanta da kansa balla sana ba ta sa mahaifiyarsa ko kansa ko kansa ko wata dan Allah ne muke dauka ne muke dauka addini wasa bayan fa na Allah ne kai ne sai daga cikin lokacin da Allah ya alƙi mai baka shawara ba ya saukar da wani a ka zo a cikin da cikin sai da kawa ta maka shawara abu ban duniya da nahu su amalihi fa abu hasanan فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون لكن يا أمة مجبت وصولا الجنة إذا مجيك وصولا الجنة mu ji wa sauran tsoron shiga wuta irin yadda za mu ci wa kanmu tsoron shiga mu ɗauka cewa dukkan mu da yawan musulmi za mu iya yin daidai za mu iya kuskure wannan na iya fina cikin ya fi kaza wace ka ba kusan iya fin shi da gefe kaza wannan na iya fina ta bangare kaza ni ko na fi mun kaza sai mun haɗu mu dukkan mu iya wani abu ne kai ni kadai ba zan iya sai ma ba kuskure iya gaskiya wannan ya fi kalina ta shari'a ko ya fi kalina ta hankali to da duk masu hankali kamar su ke kare ya kan duk wanda ka tana cewa za mu yi yaki za mu yi fada shi ne wanda an Allah hadisi ingantacce wa ku dai da ku dai da cewa Allah kawo Allah kawo yaki Allah kawo shi ku dai da Allah kawo ko haɗuwa Allah haɗa mu da ku dai da fatan Allah ya kawo tsari yana shi na haka amma fatan Allah hada mu da abokan nan da ku daina haka ga manzon Allah yace bai zalika wasu Allah da lafiya Allah ya barka da ya tsare ku ya kare ku bai zalika amma kan kun kada su abokan nan adawa da ku sai ku yi hakuri ku tsaya ku jaje wa la mu'annal jannata ta tsare su gane aljanna ta kasance kin mutum zama sahabi ya tambaye manzon Allah me yasa aka sai shahidai da suka da wajen yaki ba za a yi masa tambayar ba sai manzon Allah ya ce kyallin takobi ma ai ya ake ina sake masa wata fitina da cikin kabari ban rafa ba wajen haka ƙaran bindiga kura da za a tayar da babban aiki su fitina rubugin igwa da tankokin yaki ya ce su ba so ko sai haɗa wata sabbin cikin kabari sai ka zo wanda ya mutu karkashin wannan rubugin in takuna kalimatullahi hiya al-ulya haka bai ba da su bai kawai alamar وأنتم ne akan manya ko ga ba بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم